Jam'iyyun da suka bayyana korafinsu tare da shaidawa duniya irin matakan da za su ɗauka a kan sakamakon zaben su ne babban jam'iyyar adawa ta PDP wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa tiku Abubakar ya tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a kanta. Sai jam'iyyar Labour ta tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi, sannan jam'iyyar SDP wacce ta bayyana ra'ayi na daban da na sauran jam'iyyun. Ɗan takarar jam'iyyar PDP a tiku Abubakar ya ce ya kwashi shekaru da dama yana ganin zaɓuka a Najeriya. amma bai taɓa ganin zaɓe mara sahihanci irin wannan zaɓen shugaban ƙasa na shekara 2023 ba domin an tafka kurakurai masu yawa saboda haka ya zama wajibi a ƙalubalanci zaɓen gadan-gadan. zaɓen da aka yi da ya wuce ran asabar da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi ran asabar da ya wuce shine nake so in ja hankulan jama'a a najeriya akan lalle-lalle ya zama to wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta kana ganin waɗannan kurakurai da kai bayanin su sun shafi ingancin sakamakon zaben? Kwarai da gaske, ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba. bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka? to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da yasa za a je kotu. Shi kuwa mai magana da yawon jam'iyyar Leba Dr. Yunusa Tanko ya ce jam'iyyar Leba wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutar ta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu. Na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewar idan aka kada zaɓen nan ƙuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zaɓe za a buga ta a yanan gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan adalci da doka da oda ba ta yi hakan nan ba kuma ta fito ta ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe to kuɗin da aka kada a lokacin nan ba a yarda da ita ba. Amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu gaban ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta bayyana. Mun ce duk inda muka yi takara mun yarda ai mun faɗi a shugaban. shugaban ƙasa mun yarda da wannan amma inda muka san muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin ba mu san gaibu ba muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi wannan ne muka ce za mu bincika amma ba mu ce mun yarda mun ci zaben shugaban ƙasa a cutar da mu a kai ba wannan ma wanda yake da matsala a zaben senator da hazo shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na sha ɗaya ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa in ba a yi kokari an gyara yanzu ba wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu a lokacin da yake nashi nazarin akan sharruɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe. Duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓe shi ɗaya ne ya je kotu. Yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin Najeriya ya ƙalubanci abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa. Gwamnatocin ƙasashe da dama irin su Faransa da Ingila har da ƙasar Amurka sun aike wa zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu Tinubu da saƙon taya murna amma da shawarar cewa a sa ido akan ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasa suka yi kan sakamakon zaben. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.